الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا حول إلا على الظالمين وانصرنا على النبي وسلم أمري واعبد ربك من ذلك القوم قومي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الدين يوم الأربعاء أجل يوم الأعمال إذا تستيقظ إلى بيت الله فإن الله محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله منه وجهه إلى أجل القوم yadda wanda mun tsaya a darasi na uku za mu dace a darasi na hudu a wannan littafi mai albarka da aka sa wa suna da biyar wa wata wa zaɓiru ayahu a samu ko samu na yin malami muhammad jami'in biyu inda wato muke karanta a wani masallaci ne a gaba da gida da ke kuni da gani na wata wani muke da wasu tunaru cikin yadda ana da wasu ma da yake ya fi da da da al'ayyar da ya fi a kuru da kuma ba a fi da a ga mutane da a zuci wanda ya gani ya kuma samu na ya ya yi ma'amala ma'amala da ya zuci da wata na ɗaya yau da kare ranar ilimi don na zama da gaba kula azurfa ba a yi da kowa a jiki ba a yi da wasu ranar ilimi da wani da yawa da wasu ilimi da yawa a ranar da a hannun da yawa in banda wanda ya yi ya yi da yawa a kwanar ranar da yawa kada da yawa da yawa da yawa wannan suna da wuri ya dawo da ilimi يكونون عن ذلك خبرة ومما أمكن من ذلك أن مرأة الله أو يدرك أن يكون أو كان يرى أن لو من كان ثم يقال من الله فلا يدري ما كان الأمين كان يقول يعقوب وأن يدير وهذا يوم الدنيا لا أمر بالله سبحانه وتعالى ဝိဒနာသာမတိသေဘောသမာဓိသေဘောဘုရားဘုရားအာရှိဘောလို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီကြည ့်ရတယ်ဘုရားအဓိကဘောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီလိုကဘောမှာဘောမှာလာသူတော်ကဝိညာအတ္တကအဘုရားသာဝတ္တဘုရားသူအောတိကေဝအလားတူရောပြေရသော ဘောဘောနော် وفيه علم بدين ربنا وعلم نصحى وقلنا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الرسول بين ربنا يعلم من ان هذين يومين وجد بلادي وجد منك بلادي نعاذ بلاد الناعي وسلم عن بلادي النفس لا يعلم ما تفتح بين ليالي على الدين يوم يرث به جاهل لا تكرر كان أولئك أولئك بينهم على جنوبهم والأمر لهم يعملون به سيقوم بيوم إلى كل جبينهم كل جبينهم رواه من أي أي الأرض أعلم وعلم لكن أيام الدين الكلام والجنوب من الرواية كلا هو على كلا هو أقرب الجنوب إلى أن أيام الدين موجود موجود ranar da ya ce da ya samu zama da ranar da ya ce ba wa nan kasar da ya ce yau da ya ba mun yana da wani ba da zuwa wani da ya ce a yawon da ya ce shi ne ba da ya ce wajen ajiyar da ta ne yi wata ce wata ne da ya ce wata ce ta ta ce ba wa ba da ya ce ba da ya ba da ya wasu na da ya ce ne ma da ya kamar ta ce da shi yau wani ba da shi ma wani wani ya kasa da ya ce ဒီလားတို့တရားတရားနဲ့တကယ်ကြီးပါတော့ ဘုရားရှင်ဒီကတရားတွေတော့ဒီလိုမျိုးပါတဲ့ရောဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတာလည်းရှိတယ်။ အပ္ပဒါနဲ့ရောပါသိရတာဒီလားကဒီမှာဆက်လိုက်တယ်လို့ဆက်လိုက်တယ်ဒီကလေးကအပ္ပဒါရဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသိရတာအာမေနာဝ wato yanka in ka yi na kawai ta yi da na da ta yi da ta yi da ta yi da to shi ne yi na wajen wajen yi wani ya da cikin gida mu da ai magana da ake da gida ne da su ba ta yi da ake ala abu ne da kuma da abu ba wani zuwa mutane a kan ma da abu wanda yake da gida ne da ya yi da ba wanda yake da gida saboda haka ya ba su ne da mutum ne da mutum da ya kuma duk da ke da su ke da yi ba a nan wannan ba da su ne da wani da su ne da su ne da su ne da su ne da su wato nasi ya nuna ya shafi gaba daya sai ce wanda ne da ta gani jari da shiya fa kan ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Hudafa radiyallahu anhu annabi ya ce Abdullahi bin Hudafa Allah ya kara masa da jinnin amina da kuma yana cewa Allah ya kuma hasa da ya sanu to akwai wata abubuwa da ba ne fa ina ila al-amri wa min al-wazir la ya'lamu rara kuri da shi ne ya da akwai haka da ne wanda ya sai ko a karawo wai dan na ga da ne halatu al-mutawakkil kaiwa to ne ne da Allah ya wanda ne ya ku da ne ban sai ma da shi amma kuma da ne abu zari gari kirani shi ma ka ga shi da ne ne ne kafin da sama ya wani yana da ɗan kuma da ɗan kawo ko wani kuma ya ko da ne da wani da ne da ba da ya ke yi da mai shari a hannun na ba don ana samun wani ya ke wani kuma ba da wata wani na ina da ba da ya ga wani ba da da ne ba amma kuma da ya kira ni daga mafi wani ne ya ka wani ya ko wani wannan ana yi wani ne إن لا يراد من التوسل بالجلال بالجمال على الجلال الأول بالجلال دون ذلك بالجلال دون ذلك ما يوم من لذلك جلال الكلام يقول لك أمر لا تبارك الجود بالجلال وأنا في يوم الأمر أما أنا يوم فيه شيء لك الجلال بالجلال بالجلال الله يرضى wannan shi wata yake na uku a yawon da ake wani ba lokacin da wani ne a al'ada ko ne ke yi mana kun zama wani abu da ya ke yi wa mana wani abin ba ta da yi mana ya yi da wani alzuciya wani ko ya da da ba za ka zo ku ke kama ko shi na shi na wani da halatta a wani wata kuma بهذا الرجال هو ما أنزل على العالم يعني ما مثل الحكاية هو أو الحل يعني أقول ما أقصد إليه العالم وأن يوم يوم هذا عكس من هيبة فيما لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة ثم تبين أن تبع أحكام المسجد عليها إلى هذا لم تجد ولم تجد ita mace idan tana da hada ba ba ba ba ta sanna ko ba ta hadi ba ta da ne ko ta ne ba ta hadi ne ko ko da ta ne ko ta cewa mata wato suna da tawaya addini Yudai da wannan shi ne tawaya addini na su ta tsarki wa dini a addini suna da karancin hankali da kuma addini shi ta Allah ya ce namiji zama jagora domin idan da mata ke gani da rasa ma'auri ba da ba da mutu da ba da ba ku don wala wani lokacin dan bi shi suna ba da ji da su ke su yi kuma da da ta ba Dole da haka, shi za a da ba da mutu saboda ya yi kama da mutum ke da ba, ta ke yi tsaron duniya. تسليل أن تسليل إحداهما وتزكية إحداهما بالأخرى أن يجوز الشيء وتعقيد الإسلام وشوف العقل هو الدين كيف يجوز وقد انعقد الاجماع على مسائل سوء الحديث والمقطع اجماع جاء أي اجماع إلى cikin zurfin shari'a da muke da cewa primary zurfin shari'a cewa idan idan wato duk wanda take mai al'ada da mai yin haihuwa an yi jima'i ina kada jima'i an tsule jima'i a kan lalacewa in ma suke jima'i na wuri kawai da wani ke a duk da ranar gobe yanzu ranar ba a ruwan ba da jima'i yo me dio por vale todo de que yo haga un poco de realidad sí mismo ahora un poco suba algunas hay que que yo hago que yo hago para que la que va a llegar un poco más voy a un poco más de un poco más de ये तुम्हारा जैसे द्वारा को किताब को बुला पर ये स्टूडियो में से हुआ जैसे द्वारा को अभाव आ गया इसको सब में यार अल्लाह के दिमाग बाबू ने लिखे वो मैं तो ba ta kama wanda ya ji daɗi ba su duk wani abu da daga da yan bakin laraba a zuwa sa wani aura duk wanda da su suka ga yana ba wanda ya ji da shi wani wani bai da da kuma bai da kuma bai da duk wani ba wanda ya ji in kuma a nan Allah bai ji da shi wani wani ba a kuma da shi da talatin ne haka annabi ya ji in ya kuma yawa a nan ne ai ba kowa ne da ke yi ba kowa ba ko da ko da da yake gobe ba a cikin yawan da ya wani sun ta mai ba da wani ba mu ji da wani ko da in ba ga yi ba su da annabi yake su fita ba na da shi ba ke gani ya Yura na ko ko da wani ne ko da ba wallahi abuwa da hadisi da shi da shi wani zai yi bu kowace mai wutar da ruwa da saboda haka in kai wannan sabo ne ba a yau da dawa wa yau mu talatin da ni gari da abin wa huwa wa huwa shi ranar talatin da wani da abin an gane ko shi kauye amma ne ya ce da wajen dawa saboda bada amma kan ya ce man zama yawan da iya shi kuɗi ba kada an zama wannan duk wanda yana da jira na da yake gobe zuwa cikin da ya saba wa baban kai da yi wa rawa wa jawo al-ayyam da fi sawu sawu wani da ake ba kuri ne a duk da zai ba kuri ma yuzaru ala kalbi wa la yu'aqabu ala kalbi shi ne gobe shi ne duk wanda ya ba kuri za a wani da in kuma bai ba za a ba da jini shine makulu shine makulu na ɗaya sau yau mu araba ne hajji wal waqi dunya a duk da ba ta araba ga mahaifi ga wanda yake wato sai wa araba ki kauli da Allah da sallam yau mu araba wa yau mu nana da ranar araba da ranar nana wa ayyamu tashriqi inda da ahlul islam da ranar yaryana yaryana shi ne a tajiri nama can ya jaji daga nan an gina shi ta samu da ba a yi jiri saboda ake wa nama wannan yana dadewa da lafiya mutum mun ta sun ke jiri to a cikin laraba suka yi shi a yaryana shi a kuku ne ke ba shi a can ya ji a ranar shi ta ta yi amfani da shi kawai ɗauka za a yi a madabar وهي أيام عقيد المسلمين الذي يجري على كرسي دجال نبي يوم الجمعة المفلس وارد الجمعة كأي بقول ثلاثة لا يتمنى عدد يوم الجمعة دور النبي كان أيام في جيران الجمعة إلا يوم قبله أو عدد فهذه هي الجمعة كعدد كوباين ذاك هي يوم جمعة ذاك هي يوم وأدو أدبر على هذه الجمعة amma wani da ta yi wata biya mun yi wannan abu da suna ba muka fauna ne dauku yau mun zaruci mun bari da wani aka bari ta kaɗai jama'a ki kautu da lalatar lalatar su mu yau wasu zaruci annabi ne kada wani ya abu da aka in da ne wa kuri ba alaikum in ya ruja aka wani kamu wa in lam yajid ahadukum idan mutum idan ɗaya ku bai samu ba abu da ya kai a cikin da ya ɗauka za a zama ba illa ne ha a yi na bin sai bawo bawo bin ne kawai bawo ba ba ne da ba hau auya ta da rashin ko wato sandan mutiya bal yumdiku ya dauka shi ta wani ya haɗi da ya kai wani rubiya in ma da ta ruwa ruwa ne da rubiya ba sai wani na ruwa ya dauka ya kai domin Allah ya haɗi na hudu saboda hannun har abada kullum sai kai wa huwa sanar kullu hada lafiyar shi ne shi ne shekara da ba ba tare da ya ji hankali ba da kawai da lafiyar za ta kama su ta magana kuma da ya ce ba a zuci ba da ya ta ne ba wani ya zuci za mu gaba ɗaya kuka ba kuna gani ko bi bi haka la ta ba da kuma ta ba abada ko ba a zuci ko ba ji wani ba a yi wanda ya yi na har abada duk da bakwai da yi wani da da ne da man da man abada da za mu da a ne ne yi wanda ya yi na har abada ba da za ba ki yi an ci wa da aka zo da yi da wani ba an ga ya da ya yi da yau ba to da ka ba a yi ne ka ba shi da yi ko ba mu da ne da muwasalar lokacin yau yau ne mutane kayan da azumin baya biyu a jiri misali da ne amma a azumin farilla ba wani ya mana a wannan aura da zai ma a kawai da gano za ka farko a yana da za ka ga cikin da wani kamura iya ne da wani kawai da lafara da su biyu ko uku da zai ba ko ba da ruwa ba da wani ba da wani misali a yana da wani yau daidai da zaɓar juma da kowa da wasu al'umma gobe ba ta da ne kuma ya gaya musu da ni da sai ce ba a tsara kun gama da haka ƙasar bila islami da gangan mutum ya faɗi haka ba tare da ya ji abinci ba wa huwa ma da tsammanin misali ya ke ce wa misali da kawai da lalawa a yi wa zarar saboda kan ya ce iya wani misali na hannun da ya misali da zarfi jannati wata bauta da yi wa kawai da lalatar da su ba su annabi ce kan ku yi da zarfi ba a yi kuma a rada a yi wasila duk wanda ya ce kuma da zarfi wani ya ce a tattata a tattata annabi ce ku yi ne yi zuwa lokacin da wuta kai zuwa lokacin da aka yi wani za ka yi da zarfi zuwa lokacin da wuta amma da lokacin da wuta ne ka zai wani wuta shi kuma a ga kowar da wuta ne da yi da wani kuma da zai da wuta aka yi ruwa Allah ya gode ba da ya ce ruwa ai ya ji ruwa ne to da annabi ya rayu domin shi ya ba ya ce ya ce shi Allah ubangiji ne ke ce da shi kuma ya yi to da shi da wani da wani wani ne mutum رواه البخاري البخاري في na shida saubul mar'ati wa zawjuha qabilu mace da ba su na ba a ayyukan da ne illa bi idin jirin gidan duk mace musamman wa guda daya wa ma su kuma yi ko ya ce al'arba aiki ba ni ne ke ba wannan da su bi gara ba ba ne amma duk mace da ba su ba yana rarrafa da kowa daya guda ɗaya ce kawai da zuwa da yi ba tare da zai da zuwa ko da yake in lafiya ne da kawai da zaɗin da lauda da sunan bar'ata bar'ata zai zama la da sunan bar'ata wa ba'adu a jami kada ba da take da yi azumi alhali yin zera in lafiya ne da yi da yi da zuwa gaira da wanda a hawa da wanda da da haƙƙin da wani. Mutafakun alayhi الذين يباح لهم الرقاء في امور لا اعلم لهم شرا وتنشأ من لا الوليد والمنازل مر لا بها وعليه من القضاء امارات بها لقول الله تعالى قل على ومن كان منكم مريضا ألا يجدون في جسد ولا لا يحسنك أو على ضرورة مثل كما هي سبيلا فعدة من أيام المؤمنين ولا يجدون ولا يجدون wa amal maridu amma mara lafiya ba mara lafiya da ni ba wani rashin lafiya da ba a amfanin wani yau ne duk da zai yi ba ce ba wani ce ba a wani in ya gaya ba wani shi ne a ba wasu mai gaba da lafiya biya suna ba da juna wani kuma ba duk wanda aka za ka kalle ka yi fice yake ko wani karkara da kai ba a wani yau ne a nan a cikin wani wanda za ka ji za ka ji adalci za ka ji adalci amma wanda ake ba ta za ka wani ruwa ko ka ji da juna ne zuwa ne wani ba ce ko ko wanda aka za ka ko shekara da wani ya zuwa ba da juna wani dan za ka tambayoyi suna yawa a kan Zai ba irin da ya amma a kulli yawan jiki ne. Kajuwa zai iya da jiki ne ko da wanda ya yi aka yi wa kowane tsalani. Rinke da ya amma ba ma da zuwa ko ya a yi. Ike. Amma ne ne nan dole a kika kawo kaji a zaka wani wata kema da lafiya. Za ku ko ko da za a jira ko ne da ya. illa ya ta kai da ni ba da wani da ba da ko ya zo da ba da shi na biyu al'adin da wannan ba da da al'ada da ni shi shi alai wal qabaru da shi ya ni kauli aisha radiyallahu anha to da da aisha ko da ko bi qabaru to muka da ya da wannan da da ya al'adi wala ko bi qabaru sala ba a wannan da ya sala muke ba da aisha na uku a cikin kofaifin kabira da dattijo da dattijo a kofofi wanda suka fahimta allazina allazan la yuqikani tawbat wa asirina al-jiba wa alayhi man ya'amu an fi yawmin miskin dan sai da ne ko da ne saboda haka ba ko ba ko ila sun ce wa asirina al-jiba da sai yau da na wa da ku mutum bai gobe ka ta wani gobe gobe in ya yi gobe da kawai da yawa ka ko da gobe da ya ce kwana biyar sai ya wani gobe da gobe ko kuma ya da shi sai ya ce ya wani ba kula da ya yi kira da ya yi kira da haka ya ce ya saboda dole in dai ko na yi gobe ko da su wani kawai sai ya yi gobe da ya yi ya yi ko ma ya yi ya yi kira da ya yi zai da ya fara wani da ya da ya aka ba da wani ऊपर जाके ऊपर गुरु परसो आमादोल हो गया अल्लाह के दुआ जीता चलना गाय बाकी तो अल्लाह है और क्या हो गया गुरु के आगे सब अल्लाह मान रहे हैं और अल्लाह हो फिर हम ना पाया कि मोहम्मद की क्यों हो गई चलना गाय वो के करा तूने ये और बस और कल को हो गया अच्छा अल्लाह का ये हुआ ये हुआ कि अल्लाह बड़ा दुआ हो गया لا يكلف الله نفسا الا سعيدا لأن الجوع والجوع حتى باب الجديد الذي يهود الله سبحانه يا غاية الحكم لا يعلم الذي يأتي بك ولا ولا دنيا كامل wanda ya kama zalla wala hakulin ya fi mai yadda ya kasa sai Allah ya ce a cikin wani rubutu ya ba kullum daidai lokacin da ya rubuta ba su ya yi suna wala haka ko ba ya gane ku shi za ke so a saba da yake a gare to wannan shi to kaga sai ce na biyar rauru al'adar wa zoce mai ciki da bijiyarwa matsalar labarin da ya za a fi ke na labarin ba da ba da wani da wani da zuwa akwai magana da ya ake kwakwai gida duk shekara da ya yi ke nan idan ka fada ala wanda zai yi ba fada kullu ma da yake ana ba su tawarin siyari da sharadi daya da zarar suna jin tsoron idan ba su ta ga ajiye saboda tsoron yara ta ga ajiye saboda tsoron yara wajen jayarwa ko su shi ne ake zuwa tafiya a samun ke zuwa ke ba wai kawai da wani ta'in suna shi ma ka nema ta sun da ajiye domin wata cike kara ɗaya biyu ɗaya biyu waɗanda ba sa kula da ɗaya biyu a cikin ko tana da yaro ba kusa da to haka ne ba za ba ta ba ruwan da azumi ke sai a soke musu azumi ko in haka ne saboda haka sharadin da ya ranto kan kan domin da lokacin da lokacin da ya fara zama ta fara a gida ne ya fara zubar abokin cikin ta a wannan lokacin zai ba da yanayi zuwa za su iya yin ko ba za su iya idan dalilin da ya zama tsarin sinsa da abin da zai siya ce wanda lokacin da yake zai ba ya ga ya kuma cewa to ba za ki iya ba duk abin da da za ka ga in suna yin wani wani ba za su gaya ma in suna shayarwa to tsotsan yaro to tsaba tsotso har jini to a nan ne ma da jini kuma ita ba ta ba irin wannan wata ake ake ke lamun nuna da ha kullum shawar da nake ba wa malaman ku da kuma ɗaliban sun yi fili kar ka yi ba wanda ya zama kwamfin da ba sai wanda ya take da wata da ta yi ba ta da kai na wanda ya yi da ta ka ba ta amma ba za a zo kawai mu zo mu sai mu ciki daga jaruwa kawai su ne ni gaskiya ba na kawo ba da ra'ayi sai ka tambaye ne wanda sai kai wata tambayoyi ka je ne ya zaka ba da saboda haka ba wai kawai da gina da shi ne da a jira amma wai shi da wai ke da wani shi ko ko ka da wani ko ko da haka da za mu sai ne da wannan wata hudu ba ai ko mura ba da ba ko ba ta to da wani da shi da ko kina da lauri lauri wanda a cikin kawai da su a wani da wani ya ne ai lauri shi da hajiya har yanzu ba da ta to ba mura ba da ba to da haka ga wata da yake bayarwa ba fatawa ba su suke biya lalle mai lauri ne su ne wanda ya فعليه القضاء والإنعام كانه ما يجيرا عند الغلال لا تجير لا تجير ولا تجير مقتلات تجوم يجي بعد عجل يقول نسي بعد عجل ما يجي ما يجي الكون abu da yake ba da azumi sai ce marjin siyama isman abubuwan da suke ba da azumi kashi biyu na farko marjinu wani jibin kazaru faɗa abu da yake ba da shi sannan kuma yake wajarta ramuwa kawai wahuwa yake ba da azumi na kai ya ba da ma azumi kuma za ka ba ramuwa kawai na ɗaya al'asur wa kudu abdul mutum ya ce abin ko ya gyara yanzu ba a rage mai tsoron wa ala ba da suka ce ne wannan da zai ala ne su wani zuwa ba domin su kafar da yawa ala alkul na biyu alkairu wa amda mutum ya kakaro a mai da yanzu kakka lafiya ba yanzu ba wata yin jika yawwa ni kawai da za a nan gaban mutum ta ka a zaune a nan yanzu duk wanda ya kakaro a mai ba a rage sallama su zai yana da yi rawa wa hali wa gairu na uku al'aiwa auren jima'a al'ada da tufafi walau bi lahazatin akira ko da nufin ƙarshe saboda kuma yi zama tawo ranar da aka yana tattara sai kuma me ne ce a cikin da na ɗaya cikin da ya ne wata bebe mutum ya zaura a ɗaya yana kallon gwamnati da rai sai ya gaba wa wayayyace kirkira a wuce biya ya ce zai jawabu ta da sababu da kabir da wuce tsara rajulin zaujati wannan shi na yi ce ne wato kun iyali ne kawai ya su ba ta ta au dan ya haɗe ne ko ruku ne ne au ba da ne ko ko da haɗe cikin yayi ba da ne ne tsoba wannan yana ba ta ne wani ne da kaza ko ne ka biya sai ka yi kaza wani istimlau ya amuru isra'il da wani abu da ne ne da su da shi wato gaggauta fitar da wani ne an yi sabon ta kowace ne wa ikrahu bi yadihi kiba wannan da yake hadawa hadin ruwa da yana da wani da ya da bai ba shi da da yake shi wanda yana da wurin jiwa duk ma da kuma jiwa shi da yake nabi mai tilu wa yimul kaza abu da yake bada alheri kuma wanda yake bada alheri kuma yake wanda da rawa wal kafara da kafara wa huwa dima'u la ghaira inda dubu wanda yake zama wa'ina guda uku kaza'i da kafara kuma ya ba da aiki shi ne imani a gurin jihu a gurin jihu wannan ne ya yi ake wa kafara kuma su ya yi kaza'i an gudu da ya zo yawa kafara an bayan da ana kafara yau wanda za ka wani ne su yi wannan sai yin saduwar da ya yi da rana sai ya yi wa kafara sauran kuma sai ya yi rawa amma wannan kamar imanin da ya yi wa abu jihu أقول لكم ولكن أئمة المذاهب هم بمن جعل الإمام مالك هو أهل ما الإمام أحمد يعني أبو حنيفة شيني رأيه والكفارة هي القرآن إذا هو كفارة بين الجباوة هو أو تؤتي دارين متتابعين ويلازم وتأتي أبيه أو إلى مسكينة مسكينة وأتيت مسكينين بلاد فدون الدين وقال في معانا كأن ثلاثة أول وبعضهم إشارة ترتيب ترتيبا في الكفارة وكل ترتيبا على نفسه شرط من الجيعان جيرا kwanakin wajen kafara sai an biya idan mun ta fara kafara farko kasa sai wata ya kare a jirin da sarki na yau da sai tsora ta yau da shi ma da jirin da sarki na yau da ta harayya amma ta fara da kwanaki sai ya fara amma ko da ni ne shi suka yi tsani an suka gama a azayyarin da a babu don Allah ya yi yau Allah ya yi amin to shi ne ma da yake والمرأة والرجل سواء هو من أطاع نعم أمور لا تزيد الزوج أو هو جواز أبقات عزيز أنا الزمن ولا أولي كلموني يقاو لدي الأقل والسوء مناسيا مثل يسير لها وأرضى بلا مطوى أو تشيء أو تشيء أو تشيء أو أرسل الدواء يعني جدينا وعلى على الجيرون فرعي في سكاجة وأرسل irin wannan matsalolin da zai to shi ne kuriya wala ka ba a rin irin wata fara ruwa wala ka fara kuma ba wata kafara domin shi da sa wata haka da kaurin ka da la'ana da to ba da ya ce wannan cewa huwa sai duk wanda ya mantuwa yana azumi ba a kan yake au da ruwa ko ta bari jin ma kawo to shi ka azumi da kawo fa inna ma ana amuru lahu wa taqawu Allah madaukakin sarki ke yadda shi kuma ya dai da na'am ai ba waɗanda ake kokari irin wanda zai zo ma sun yi gida ai ba zai kore ba dole za ku zama a wajen amma wanda zai da ya gama shi kan ya tuna ya ja ruwa shi ma ya gama shi bai ja ruwa bai tuna an ji gawa dole haka idan fiye ya ja bai wata wajen bayan jini wannan da bai tuna azumin rabuwa ta je wurin gidan mutum sai ya hali a cikin sai ba wani ba za a zo wajen la'asar da suna wai azumi da ke da ke da ke da ita daga ce ne a tsibiri inda ba a kama wula wa ta tsawa ta ce wallahi ba na sanda a ne take ko annabi ya ce ce daga ce ne ke tsibiri na farin lafiya wa mutta ba kun alai wal qawli da la ilaha illa inna la wa da al ummati laka wa jiya Allah ya ya ce ba al umma ta kuskura da ce da mutuwa wa wasu wa alai kuma abinda aka tilasta wa al'umma lokacin mana da wannan ai abin da suka rike shi la a tare da kulli kai Allah da zuwa da wa Allah ne ba wa wani wa da sauki da wayannan shekaru a wannan lokacin da tare mutane ana faɗan kabilan za a tare kulli za a tare in ba su ne ku za a dafa wato gurgudu da alai da tare duk musulmi ne ke za a cikin kulluwar shirin in ka cika ta cika ne ka kuma ka cika ya wasu ka cika wannan lalata da ya nufi sosai musamman ne da wanda ya na aiki wato a gado duk ka yi ta ce musulmi ba su da shiya Allah ya ce to shi ne yake cewa inna ma ta'amuru alhalar wani sharwa wasu su yi wani kaga wanda ya gaba zai iya ba za ka je ka kai da hada amma idan ka cika jago ke wala ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bi an la yakad fa'al har zuwa zuwa annabi shi bi da za ka ga da bi an la yakad fa'al zulai Allah kar ka kama mu ko kai wanzuwa ko kai kuskure bi Allah sai Allah wa kuskure bi zulai سيد رواه الطبراني نبي الكلم بدون تعمد mutum ya ɗan ruwa da da ya yi shiro ba shi ma ba a rawa ba ne da kawai da la'ayin da masara a hukai wa nan ya ce duk wanda abu ya da ya yi wa huwa kayan da yana ajiye ba rai da alayhi kafa ba wata rawa da ne da yi wa rawa alfin da uku ya ce ma da ciwa ni kullu wa kajin mutum ya daɗa zuwa shi a koyaushe ko da yaushe ya rasu yana addu'a dan za ku ta jawo ku ruri da ai ba a so shi gara a ai da aka ce ba Allah yana son warin ba shi ne adalci ba masu da yake suka wani shiri ne girma shi da ba haka ba haka yadda da yau ko idan ka yi sun kasa wani shiri su kai da yake fada babban hannu shi da idan ya ɗau lokaci ba ta abu to zai kama da wani kodo to wannan kodo shi ne na kalu kuma ke tsaɗe wannan warin ba shi ne azurki ana yi ba warin ba shi wanda ke da ba shi ba saboda haka wanda yake fitowa na rashin abu shi ake magana da za a wani yana ta magana ana ɗaure kai a baya ko kara wanda Allah ya mutum ba baya so ya aure mutum baya so ya rage ba baya da yadda an yi shi idan ka ce albarka ko ko ta bar ruwa kar ka kunci gaba haka nan kai jami'a kuka ka yi roƙi yawwa magani shi amma tana wani damu idan ka yi magana a so da kai jira ku dai yawwa saboda haka zai a damu gida ake so ya zo bayan wannan lokacin da tura kuma a guda biyu domin kai da biya a hada da zuwa to wannan shi shi a cikin mutum da ba a yi da kafa ne ai da mai da shi ya ba da wannan da aka zo lokacin da wannan da aka zo shi wa mu da wannan ne da aka zo an kamar da ya wuce turare ba ne kuma a jiya haka kace kun ga hankali da ya Tittili, musulunci ya zo ne. shi da ya zo da ya kabila ya zo sa kuke ke cikin jama'a sai za su zo ga sai ya haka wannan bayan ƙarfi da za a ji a hannunka da na duk wasu masoyayya da hannunka ya zo da shi da zai yasa da yiwuwar da su ke da su ne wannan da da ake goga yana da wuri ba za ka ga yau irin bayani da mutane ke tara a da sai ka koma gida kana da wani hankali din nan bai in ka kunna banko ka janyo hannu ka kunna da shi bala'i ne ne shi za masu wato hikima da shi ya ga wato hada hada a wajen ya koma gida a cikin shi ma ne wanda ya ne wannan duk mutunci ne ba wani wani mutunci da wani zai ɗauka wani mutunci ba su ne mutunci mutunci na kama ne wanda ne ya ce da rayuwa a cikin ne sai kuma na biyo ya wani hada wani albasa ta kudi ne kuma ya ce a kan kama wani albasa ta kudi ne da ta kudi ne da hali wani kudi ne yana da kudi ne Allah ya yi to wani shi ne to kuma amfani da abuwa ya wani kudi wani kudi ya ce a an gane haka nan amfani da brush na hakura wal ma'adus da shi investing shi ita shi duwa an gane ko ba shi ne da ke na hudu albasa da kuma irin jago bi ne ko ba da shi dakawa da fadewa da dakawa da yin dukura baki ba tare da kaiwa masu da ba ko ba da lalace ba ban da ga wani musamman yara suna zuwa su yi ruwa ko ko yi wani ya zuwa ya halatta masu shi ne na ni kawai da su da ga da su da shi ne ke ci ibnu sayyid saboda an da ga wannan da ke ibnu sayyid yana cewa na aiki ba ni ne ba na da alawa lila aiki ne da sabo shi ne an gane ku yau ba wani mai yundafi yana cikin waɗanda wato suka yi ayayi da wannan kabilar waɗanda wato ya yi kira waɗanda suke ƙwarfi da ban da yundafi a cikin ruwa ta ba ne da za ta wasu lafiya ce ku yau da alwala وقتل هو كجودة العلولاء وقتل بين الأقلال فلك تنتهي بي وأتكالي أن يأكل وبعد ذلك كانت إلا أن تكون الحقيقة كتك وابقى ومن لا قوانين الأدل فإيه الأمر عن السنة نبي على الاتحاد والقدرة في الأرض والعين هكذا تأخذ دكما وأتو أما الذي أجل لك وراء كل ما تسمع تسمع وراء كل شيء والعين ido za ka amfani da shi da hudu ne na ko da hudu don ban magani ne sai a ce da hudu ko biye da haka ko ka sa ta biyo kankanan da cikin makogon da ba ku an gane ko da shi wa ba da gaske yake ga ba yake wa in ku ji da sa'abu fil hali ko da kana jin tsakin a makogon ba ku ma da shi ba a kuma ko hanci ko ido ba ku ko ka ji daɗi na gida sannan yanzu ku da aka zuke ya halatta garga danka da abinci amma da gada shi ma danje an na yi zuke da tsaya ke lalaci kada ka shigar da komai cikin cikin ka ya halatta domin gurin ɗanɗano a hannun shi duk wanda ya rayu da ya rayu a jiya an gane abu sai sun guda wuce ne dama guda biyu to wannan hannun sai ke gane shi ya gane shi ya yi mutu ba wai in ka kai shi ke kwaɗayi ne kawai amma hannun shi yake fitar da dandanan an gane ko zuwa ya yi mutu ba to ma za su dandane da hannun ya halatta bayan an gama abin da na bakwai alƙawalatu da zaune da shi wancan an gane tun ba mutum ya sa ya tumbaci matarsa da datti da kuma da idan ta zo an yi da kuma idan aka ba zai yi zuwa da kuma ya yi da ya zama da zama a kan ta haka na na da su ce kana suna da za ta kuma mai kamfi da ruwan sai ta ce an gaji yana tumbata da yana haji wa imajin da ya fi ya rubutu ne wa ruwan tarihi yana haji wa kana amma su kuma ya yi amma kun san annabi ya fi kuma lakar kana sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu ni da wani to ya ba ka da kanka ya ba ku zo mala ku ba da ya fada aka ruwa ba ku ni da wala wa wani da ba ni su da wani da ga ni ke da ya cewa mun maka shi ya azumi da ya yi ya yi daura aure da sha'aban yace da wahala a cikin da ya saboda yawa ana da matsaloli amma da yana angon ne ne ko da ka ajali ne da jere ni da la ko fito ko da kai ma ya da ko ne da ko kai da la ala da kan wani a ciki ba ha mu ne amma dai wato ana wani da lina eh dole an yi da kai wani zuwa ga wani ba za mu ga ba da ba da ga shi wannan kalubale ko majalisi wanda yake ma da shi wannan kai ne ai general ya zaune to sai ce a rawar mutum mutum da ya rawar shi ma da yake na takwas an haukuna bidaniya a wani ya haka na allura ko wani da allura ne an na hawa in matsala ila jauki domin idan ta kai zuwa ga aljo zuwa ga ciki fa inna hada shi da gairi mumkin mu'ta tana kaiwa ne ba ta hanyar da aka saba ba ko domin wani fi abin fi ina ne yawwa ko ba ce ko ba hanci ko ba musamman baki shi ne asali amma idan da ruwa ta kai ana sawa da hanci ko ba ko kuma kaga da hanci da da ruwa ta kai babban da ruwa shi shi ma da yake ban da wannan sai so ya ware ma allura da ruwa wanda ake yi da abu za ku kuma da lafiya da ayyukan da allura ta zai ware ma wannan amma allura aka ba ka da lafiya ka ji a tsira ma ko a hannu ko a baya wannan ya ga ya bawa na da bal wani shi wannan ba mutum ya tara yawo a lokaci ya kai ko ba gida ya kafa ruwa ya ba a kai da ita ni ka ga ni to da ka yana ga ya bawa ko wani da ya an ai ka da ya amma abu da shi ko da ya kai ya ba wa ma la yumkin al-ihtilal minhu da abu da ba yadda za ka kai kan kuma kamar kura ita kura ma ai cuta ce to sai sai ka ta ake ta ba wasu ma ba ta kai a su za ta ko wani abu da baka wasu wani na goma su ce malu da ba amfani da maganin da allazi la ya kuri da zuwa wanda baya a kai wa zuwa ga ciki kalmara ne kamar ointment irin wanda ake jabawa a fata ko shi ne ointment kalmara ne irin babun da ake jabawa na ruwa a cikin fata wa barkati zai barkati shi ne inhela inhela da masu asuma su yi ba an gane mara da rabu saboda cutar asuma shi ne gashi nan baya gaya saboda haka banza inhela wani amfani da ita ba ta karya na sha ɗaya kalbu jini kira haƙuri kira haƙuri ya da rai da arziki sun san da ya rabu ya da arziki saboda cin da jini da ruwan jini ko saboda haka sai ranzo za ta yi kira haƙuri saboda haka za a ana iya yi baya ka yi hanzi auri za ka gani yana hanzi ko kuma mutum ya haɓu ku ta biyu daga hanzi wannan da ba ce shi ma baya ka yi hanzi na sha biyu mazubin hanzi to da wani abu ne kawo da zuwa kan wanda da larabawa ne sauran wuri ne gaba allazi la ya ta'alla an gane ko wanda da ni alawa wanda ba zai narke da wuce gaba kuma ba zaki akwai waɗanda da suna da jirgin da za a biya ma ko waɗanda an mutu da aiki sai an ba su wani abu da za a ce ki rika taura saboda wani dalili yau wani abu da ake bayarwa na taurawa an fahimta da shi ko bai kama da cutar ku da ba za ki ba ya tafiya ba kuma wannan ce ce na an tura a kan kana taura wani abu ka ce wa ce an kar da a ba a ce akwai ba shi larura da lallai ko a ba su abin gaura ya saboda wata larura su kawai ku ba ya tafiya shi ba da zaki a gaba ya ba wanda za a haɗiye wato wannan wannan zaki na sha uku idan ala alfajir wal ilam fi yadihi idan alfajir ya kullu mutum ne ya makara an gane ko mutum ne ya makara yana tashi ya ba da cin abinci kawai yana cin da abinci kuma sai alfajir ya kullu ya ta da kiran sallah a kullu alfajir fala ya zahu a kare tafiya a da tunda makara yana da yin kar da ake ko mutum na zama bukatar wannan magana kadai aka ba obe ba wanda ya dace da kuma ba sai saura miki uku kawai ba wa wuce ba shi ne wannan Allah ya kallon wanda ya magana ya kai abu ce ya dauka ana yi wannan akwai ran da ta yi kalbi uku da kuma zallacin addu'a da su wallahi da yake yi wannan ana yi wannan to kaga inda a ce azumi ne ba sai da kuma da shi ba kowa da ke da ba kuma da sannan na dawo to ana irin wannan misali in da mutum jahili ba ya tashi karfe shida ya ɗauka a karfe biyar ne sai da ya gama cin abincin da ya amfara a yi karfe shida ne ba ku ba ku ba ku da sau da haka wannan shi ne ya tashi saura minti biyu ga abinci a gefensa Allah ya jarrabe shi da bacci domin bacci uku ne saboda haka yana cikin cin abincin kawai a cikin da kullum aka fara jiran sallah sai annabi yake ya ƙara shi alfarmar da aka yi da kenan ya ƙara amma al'ada ta ce kullum Allah ya ƙara mu ma nan da annabi ya faɗa ne muka faɗa eh sai ce bala gawo a ta tafiya a ta shauke da yi wa rawa a guda dan ja ne da ke rubutun janaba bi kirin wankan janaba mutum ne janaba tun dare sai yi wanka har sai da alfiji ya kullum da ke shi ma ba da yi au sai ko al'ada ita ma duniya yake idan jini ya dauke ba ku kullu a cikin arziki ya hawo kun da yau ko da ba ku to da ku sai dai to a nan lokacin a wanka ta dinke ta ce bayan da zuba ba ku au ne ba ku ko ba ne da ne cikin dare ila ba da lokacin fajr sai mun ne zai da shi bayan arziki ya kullu ya wanka ba ku mu wanda zan da shi ko da abu da kuma aka hukunci ne gaggauta yin azumin da sallah ya yi wanka saboda yin sallah na sha biyar na tsara yi ubi na hari ramadan ta turare da rana don wasu biyar ba a ta turare ba ya yawa su ake kai kai abu kana wani za a ta turare da rana da abu kana da bako daidai ne na hayaki ne awu biyu ko na jabawa a jiki awu biyu ko na zaisawa duk da yi saboda ko da yana sawa na sha biyar a cikin tajin jabar kawai mutum ya ta shiga wanka da ya yóò tó ṣe wọlé ọkọ lórí ìwà ẹgbẹ́ wa láti wọn ká bí èrò wọn kò tó kéde bá wọn yìí lára ẹ̀rọ ká lápẹ́ sílẹ̀ wọn láti lọ́wọ́ ní kó ti tó bá wọn bá lè lọ́wọ́ ní ọ̀gá yìí lọ́wọ́ ní ìgbà ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀rọ ti dá ní ìgbọ̀wọ́ yàrá ní ìdílé ìdílé àti ìdílé olóògùn àti ọ̀rẹ́ ìdílé àti ìdílé àti ìdílé ọwọ́ ọ̀tá yìí yàrá ìkọ̀wọ́ olóògùn ti yàrá yìí. ìjọba kan àlẹ́ yìí wà á máa hàbí tó a máa hàbí tó yàrá yìí kí a ká lọ hàbí wọlé wọlé wanda a nan yake wanda ya yi kawar da wanda aka yi wa duk azumin ya kai da yi wa rawa wa rawa wa wannan hadisi ko an yaji da a san da ne da wani an yi wani da suna da ne ko ana san mu to da an yaji idan hadisi da shi kawai da ko da hadisi ne ko da ba ga ni da da wannan haka yana da illa daga daga cikin da ne ya wa ramadan sai wa ramadan kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man kama ramadan هو اللي أيوة الذي قيام الليل تراه الوجود على وزارة الإيمان بلا الإيمان وقت سامة لمن لا لا غفر له ما تقدم من ذنبه لا غاب سامة أبوه كما تنزل متفق عليه النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة النبي عليه التسليم عليه ثلاث ركعة ثم شاور يديه من هذا الوجود الذي يستحق المجرم وركعتين فجر وركعتين فجر في باب الله wannan tattauna mun yi abana a kan wannan yau shi ya ya kawo ka dilla dilla رواه البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان ولا في غيره على ان لا اجر ركعه سوى انه بايع ركعه فركعه ابوه شاكا اكثر ولا هو رمضان اذا هو فلا يجري amma idan ta wanda ya zama na wa duk da yadda wani karfai da tsaye da shi ko duk da ana da shi a wani da shi idan ka suna yi wannan babu ne bi gaba da ta kawa da ke zuwa da alƙali da ke yi da rafi da ya zama da saboda haka annabi anan annabi da yake ba cewa dan da rabi shi idan ka fiya a cikin fajar ba ne ke da saboda haka an baka ko ba raga nawa za ka yi shi za a yi ba ma haka yake na da ana da yi ba نعم
ما كان الذي يزيد في رمضان ولا في غيره متفق عليه نوم وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليله الحديد هو الذي جاء اراد ليله الحديد درس ليله الحديد تثبت ايمان واستجابه لان الايمان تجربه لا تعبد الا هو ما تتجاوز za ka mugabata masa abin da ya gabata da zai zo kuka ba kuna dai wa kana da da ba kana da da ba kai da da Allah ne da da sani annabi yake ku yarda shi ku ne ni da da ku gani fil witri min al-akil al-awaqi abara da goma kalbi bi ramadan da ramadan amara a goma kalbi da ya ibrin da uku ibrin da biyar ibrin da bakwai ibrin da in mana da shi da ke cikin kai a biya wani amma ba ka da rana shi da rana da rana shi da kawai ko ba wa rana ya bamu shi ka ka samu amma ba su kai cikin kai da wannan rana shi in ba za ka biya wani kai wani rawar bukari da shi da akalar da su da rana da rana da rana da rana an shi kuma da wasu annabi ya da shi da goma karfi da shi yana wadata da wadata a yayin da wa ita da Allah yana raya da yake tafiya ne wajen da Allah ya dace wajen da nisa da take kawai da nisa muka fara da yake da nisa ba da ke kinaya da kan shi da ya yi ibada kinaya da lokacin da ya yi wannan gobe ibada amma ni da ta ya yi gobe da ni a bawo wata lokacin da ta musamman ita ba ta na wa ina da kuma da yadda ya yi wannan idan da amma da wani da su sura zai ba mu wani lokaci saboda saboda kawai a cikin garuwar da su ne tsada na ba kai da da zai na mana haka ne kun ya su da na da ya ce sai ne ya ba ki Allah ka ra'ayi da ina da su Allah ya yi ne da su ne ba da ba idan da wanda da ya yi da ya yi da ya ba ku da bila bila ba قال هو إلى الذي يجزي الله إنك أبوه يحب الأمر فأمر عنه ya Allah kai ne abuwa kana san abuwa kai mun abuwa shi ne kuma mun abuwa ba abuwa kana san abuwa kai mun abuwa sai yi wa rawu ne sirbi ne ya rawu gobe da ba ni mai da muka yi sau ni a zama insha Allah ta'ala gobe za mu kammala littafin gobe zai zo ga rawu da ba da ya gobe a ta gobe za mu kammala da shi kuma yadda ya yi ta awwal mun fara yi Allah ya ba mu lafiya wannan kuma kuma ne Allah wani ya ya yi kuma muna da kwala da suna yin kyawawa da ko da wani wata wanda ya yi wata wata nuna da kai ne a wata da ya yi da ya
آمين آمين
wata tambaya cewa bayan sallama yau jini kwanakin nila azumin namula duba da gabatowar azumin namula abin da ya fi kyau shi ne saboda hadisi idan ta sama sha'awa da bayanin ita akwai mara sarki cewa wato akwai hadisi da ya zo cewa kan ku kuma zuwa da rawa da azumi biyu ko biyu suka ce ka kama da yin da za ka yi daidai a wuta misali za a fara azumi ranar asabar kullum za kuma ka iya yin azumin muhalli ko har alhaji kaga ka ba da dangana juma'a da azaba amma abin da ya yi dawo da kuma bayarwa sun dawo da wani hadisi idan ya kai rai kawai annabi yana yin hadisi da yawa amma sun samu ne da ya kai rai kawai sabuwa sai ka fara da yi ihdadin nabi na ramadan zai kaiwa idan annabi ya ba da dawa an fahimta da shi wani shi wallahu a'lam akwai masu faɗin zaman da haka ba cewa a kai hakuri da aka zama amma ina ba da shawara in ya kai rabi ba ka so ka ba da shi domin da dinka koma wanda ya shirya ne gaba ki ya saba zuwa wannan lokaci tsawon tashi ne za ka iya abin da ba ki wallahu musta'an wa alaihi salam kamar yadda muka faɗa insha Allah gobe za mu fara karatu da yadda